والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وقال بعضهم من عبد الله بالحج وحده فهو زنديق ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد وذلك لأن الحب المجرد ودعواه تنبسط النفوس فيه حتى تتوسع في أهوائها إذا لم يزعها وازع الخشية لله حتى قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه ويوجد في مدعي المحبة من مخالفة الشريعة ما لا يوجد في أهل الخشية ولهذا قرن الخشية بها في قوله هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود وكان المشايخ المصنفون في السنة يذكرون في أكائدهم مجانبة من يكثر دعوى المحبة والقول فيها من غير كشية لما في ذلك من الفساد الذي وقع فيه طوائف من المتصوفة وما وقع في هؤلاء من فساد الاعتقاد والأعمال أوجب إنكار طوائف لأهل طريقة المتصوفة في الكلية بالكلية حتى صار المنحرفون في الفيل سنت يكر بحقها وباطلها وصنف ينكر حقها وباطلها كما عليه طوائف من أهل الكلام والفقه والصواب إنما هو الإقرار بما فيها وفي غيرها من موافقة الكتاب والسنة والإنكار لما فيها وفي غيرها من مخالفة الكتاب والسنة وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فاتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وشريعته باطنا وظاهرا هي موجب محبة الله كما أن الجهاد في سبيله وموالاة أوليائه ومؤاداة أعدائه هو حقيقتها كما في الحديث أوثق أولى الإيمان الحب في الله والبغض في الله وفي الحديث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 barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin modibbo a nan kofar kaura a garin katsina a wannan yammaci na ranar talata daren laraba 21 ga watan rabi'u sani hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1431 wanda kuma ya zo daidai da shida ga watan hudu miladiya ta dubu biyu da goma a wannan majalisi namu na mako mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna at-tuhfatu al-iraqiyya fil a'mal al wanda farham hamshakin malamin na shehin musulunci taqiyuddin abul abbas ahmad ibn abd al-halim ibn abd salam ibn taymiyyah al-harrani al dimashqi wanda ya hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam tana da shekara 728 yau kuma wannan shi da darasinmu na saba'in zuwa sittin da bakwai a jerin gwanan darussanmu a wannan masallaci kuma wannan shi ne na ɗari da goma sha ɗaya muna nan dai a kan gabar almahabba wato san Allah a satin da ya gabata ibn tabiya ya fara yi mana sharhin wata magana da magabata suka rika faɗa maganar kuwa ita ce man abada Allah bil hubbi wahdahu fa huwa zindiqun wa man abadahu bil khawfi wahdahu fa huwa haruriyun wa man abadahu bir raja'i wahdahu fa huwa murji'un wa man abadahu bil hubbi wal khawfi war raja'i fa huwa mu'minun muwahhid magabata suna cewa wanda duk ya bauta wa Allah da so kadai to wannan zindiki ne wanda kuma ya bauta wa Allah da tsoro kawai wannan ba kawarije ne wanda kuma ya bauta wa Allah birraja'i, raja'i wato da sa tsammani kadai to wannan murji'i ne wanda kuma ya bauta wa Allah da so da tsoro da kauna ko da fata to wannan shine mumini ne kadai ta Allah wannan maganar magana ce wacce take ta dace da ayoyin Allah da hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin ayoyi da dama wanda mun karanta wasu daga ciki a satin da ya gabata suna nuna cewa aikin bawa fuka-fukai biyu ne suke tashi da shi suke ɗaukansa wato fiffiken alkhawfu da fiffiken arraja wato dole a samu tsoro a zuciyarsa sannan kuma a samu kyakkyawan fata da kyakkyawan sa ne a cikin zuciyar idan ya zama da zuciyar ta cika da tsoro kawai to wannan zai gadar masa da ɗeba ƙauna daga rahamar Allah kuma da ƙarshe ya fada cikin ramin halaka idan ya zama da kuma zuciyar ta cika da fata ne da sa tsammani da sa rai kadai to zai zama kuma ya kauce wa hanya ta fuskar sakaci da wasa da shari'ar Allah da dokokinsa ya fada cikin ramin halaka da ƙarshe saboda haka dole ne ya zan a cikin zuciyarsa akwai tsoro na ubangiji akwai tsoro na an karɓi aikinsa ko ba a karɓa ba akwai tsoro na ya dace ko bai dace ba sannan ya zama akwai kuma kyakkyawan fata da kyakkyawan sa tsammani da kyautata zato ga ubangiji yana sa ran an karɓa yana sa ran allah maɗaukakin sarki zai ba shi sakamako mai kyau akan aikinsa to waɗannan fuka-fukai guda biyu su ne za su iya tashi da ayyukan bawa har ya kai ga samun cin nasara ya ƙetare ainihin tudun tsira idan kuma ya zan babu ɗaya daga cikin waɗannan fuka-fukai to babu shakka ba inda bawa zai je kamar yadda ka san tsuntsu yana tashi daga fuka-fukansa guda biyu da zarar ya rasa ɗaya daga cikin biyun nan to kuma babu maganar tashi to haka alkhawfu wa raja suke a wajen bawa تتجافى جنوبهم عن المضاجئ يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون يدعون ربهم خوفا وطمعا الله يتي سنع بوتا وأبنج جنسو خوفا سنع ما سطوله وطمعا كما سنع ما سكعي كما يندي إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشئين sun kasance yusari'una fil khairati suna gaggawa cikin ayyukan alkhairi wa yad'una na raghaban wa rahaban suna bauta mana tare da kwaɗayi da sa rai da tsammani wa rahaban tare kuma da tsoro haka ubangiji ya sifanta annabawansa haka ubangiji ya sifanta bayinsa don haka bawa ba zai zamo mai bautar Allah na hakika ba mai tauhidi sai ya zan ya haɗa waɗannan abubuwa guda biyu a cikin zuciyarsa amma wanda ya takaita akan kan wahdahu alhubbu wahdahu yace shi yana bautawa Allah ne kawai dan yana son baya son abinda ubangiji ya tanada na lada na aljanna na marmari baya son wannan ba kuma ya tsoron wuta shi in dan aljanna ne to shikenan zai iya daina bautar ma in dan wuta ne baya jin tsoronta zai iya saba wa Allah in dan maganar shiga wuta ne shi ya ji a kola shi kuma zai iya jure na wutar to kaga wannan magana ce ta gatsari kamar yadda muka yi bayanin ta a satin da ya gabata ba ka cewa abinda ubangiji ya tanada na aljanna kai ka fi sa ko kai ka wuce shi kaga wannan rena ma Allah ne kamar yadda ba za ka ce kai ba ka jin tsoron abinda ubangiji ya tsoratar da shi ba kai ubangiji ba zai baka tsoro da wutarsa ba kawai dai kana bauta masa dai kawai dan kaji kana son shi amma in ba dan haka ba da wutarsa da aljannarsa ba za su saka bauta masa ba to kaga wannan gatsari ne ga Allah rashin kunya ne abu ne da bai dace ya fito daga daga mumini ba sai wanda yake zinjiki wato wanda a zuciyarsa kafirci ne a bakinsa ne yake bayyana musulunci shi yasa suka ce wa man abadallahi bil hujra da huwa zindiq wanda zai bauta wa Allah da su kai kadai wannan zindiki ne ma'ana wannan yana rushe shari'a gaba daya yana rushe alkur'ani duka alkur'ani cike yake da bayanin ni'imomin Allah da ya tanadar wa muminai cike yake da bayanin aljanna cike yake da kuma tsoratarwa daga shiga wuta to idan ya zo ya ce shi waɗannan duk ba su da wani amfani a gunsa kaga ya rushe alkur'ani duka wanda ya rushe alkur'ani kuma ya rushe shari'a wanda ya rushe shari'a ba musulmi ba zaka zindiki shine yake yin wasu abubuwa na yaga ya rushe shari'a ya mata zagon ƙasa ya kai ta ƙasa. shi yasa malamai suka ce to irin wannan aiki ne na dallaka haka nan wanda zai sa kyakkyawan abin da wanda zai sa tsoro kawai a zuciyarsa har kullum janibin wa'idi yake kallo wato janibin narko da azaba baya duba janibin rahama saboda haka shi kullum tunaninsa ta yiwu ko kawai ma wahalar banza yake sha Kullum tunaninsa kenan kai ni wannan addinin ma kila ma ni ba ma a karɓa. ko kuma ya yi laifi ya ga cewa ai Allah ma ba zai yafe masa ba don haka gara ma ya ci gaba da laifinsa in ba ya daina a banza ya daina wato ya zika tsoro a zuciyarsa ya kallo ja da ramar ubangiji ya manta da cewa ubangiji a kabil tawbi ne zafin zambi wa kabil tawbi mai gafarta zunubi ne mai karɓar tuba sai ya daina kallon wannan janibin kawai ya dinga duban shadidul iqabi shi mai tsananin ukuba ne ya manta da cewa inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu lagafurur rahim ya manta da batun cewa ubangiji mai yawan gafara ne ya rika kallon kawai ubangiji in yayi fushi da kai yayi fushi da kai kenan babu kuma ranar da zai yafe maka abin da kai to wannan shi ma yana kan gabar halaka shi yasa suka ce fa huwa haruri wannan haruri ne haruri sune kawarijawa duk wanda yake ba kawarije ana masa nisba da haruri haruri asalin harura sunan guri ne kusa da kufa kafin ka shiga kufa ana ce da shi harura a nan ne kawari gawa bayan sun yi wa sayyidina ali tawaye suka yi dandazo suka kafa sansanin su a gurin suka rika barazana da da kai razani ga musulmi to shi yasa duk wanda yake dan wannan mazhabar sai a ce da shi haruri wato a jingina shi zuwa ga wannan gurin da suka yi sansani suka yi dandazo to a wancan lokaci su haruriyun wato alkhawarij su ne waɗanda suka shahara da batun tsoratarwa da maganar azaba da maganar wuta da dawama a cikin wuta da kafirtawa babu maganar rama da tausayi da lallashi a cikin zuciyarsu har kullum idan suna magana magana ce ta a tsoratar da kai a razanar da kai a nuna maka ga ka ga wuta kawai abin da ya rage yanzu a hankaɗa ka ciki amma babu maganar a nuna maka akwai rahama ta ubangiji akwai gafara ta rahamar ta ta yalwaci dukkan komai kamar yadda yake faɗa wa rahmati wasi at kulli shay'in ba a nuna maka wannan ba a nuna Allah yana karɓar tuba ba a nuna Allah mai tausayi ne ga bayansa tausayinsa ya fi na komai ubangiji madaukakin sarki ya halicci tausayi ya kasa shi gida ɗari kaso ɗaya ne ya saukar da shi a doron ƙasa wanda dukkan wani mai tausayi da shi yake tausaya wa ɗan uwansa sauran kaso casa'in da tara kuma ya ajiye shi wanda da shi ne zai tausaya wa bayan sa ranar gobe kiyama to ba a duba wannan irin wannan hadisan kullum magana da ake yi magana ce ta azaba da ainihin guduma da kabari da duhun kabari da macizai da kunamu ta yadda za ka ga har ma wasu suke da suke saban Allah sun fitar da kauna ba suna ganin kawai Allah ba zai yafe musu ba da haka ba za su taɓa tunanin su tuba ba suna ga an toshe musu ƙofar tuba waɗannan su ne kawarij masu irin wannan aƙidar ta yi mutum bai zama kawarij cikakke ba ta ko ta ɗari bisa ɗari amma kuma wasu ayyukansa da wani motsinsa da tashi faɗinsa suna nuna cewa ya ɗauko wani ɓangare na kawarijawa mutumin da zai zama har kullum shi maganar da yake yi maganar azaba yake yi da narko baya magana rama da tausayi da gafara da jin kai duk sanda zai yi wa'azi to wa'azinsa gaba daya wato ruwan bama bamai ne har ka zan mutane duk sanda suka zo hankalinka a tashe ke yau ko mu za a hankada wuta ko kuma su wane ne wato duk sanda aka zo wa'azinsa to babu maganar tausayi da rama da sawa mutane wato wani dan shi dan yi a zuciya sai dai a tsara firgita ka a razana ka kamar irin waɗanda suke wa'azin mata akwai waɗanda suka shahara da wa'azin mata kullum suka tashi wa'azi akan mata kawai dai mace in tana ji sai ta ga kawai ba da za ta shiga aljanna a ce in tana barci ta juya mijinta baya wuce za ta to tana mirgi Mirgi na mirgi ne. a da wata na za su je ba ta sani ba sai a ja wani rubabban abinci sai a kai ta wuta in ta bata wa mijinta rai ta yi tsaki yar wuta ce za a sa mala'iku su ta dukanta da guduma a cikin wutar jahannama ta ɓata mijin da ta yi tsaki ba tare da cewa ga hadisi ya nuna matan annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi fushi da shi wani lokaci ma matarsa ta yi fushi da shi tun daga safiya har dare matan annabi fa waɗanda in magana ƙarfi ake da tsoron Allah da sanin Allah a gidan annabi suke don ta duk ayoyin da ake sauka suna jin abin da aka saukar wasu ma matan daga ciki annabi yana cikin wato kwance da su a cikin mayafi ake saukar masa da ayo amma duk da haka ɗabi'a ta mace kamar kowane mutum take ita ma da haka wata rana za ta yi fushi to a ce kawai in kin yi fushi da mijinki in kika je lahira za a ita ki da guduma a sa wasu mala'iku masu ƙaho <laughs> ta wahalar da kika <laughs> to sai zan wato har an sa musu fitar da kauna ma wanda kuma ba haka bane annabi sallallahu alaihi wa sallama mai tausaya wa mata ne yana ganin haka kuma yana hakuri har yana cewa rifan bil qawari ku tausaya ma waɗannan kwalaban nabi ya sifanta mata da kwalabe ka san kwalba kana da kan kwalabe ake ka tafi a hankali domin dai da kai dan tuntube suka faɗi kaga ka kai asara duka to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake sifanta mata yana cewa khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli hatta a hudu ba ta ban kwana haka ita wasici wa tansu bin nisa'i khaira ya nuna cewa mata an halicce su daga kashin haƙarƙari in za ka zauna da su to ka zauna da su a tankwara ɗin su in ka ce za ka miƙar da su sai ka karya su karya mace ko karya wannan kashin kuma shine sakin mace to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya nuna mana a musalci a aikace sannan ya nuna mana a cikin maganganunsa ga yadda ya kamata a yi haƙuri da mace ka kaga wani kuma yanzu a wa'azinsa ka ji cewa yana faɗar ɗan abubuwa ƙanana amma yana tura mace wato cikin wuta babu shakka wannan manhaji ne na kawarish ko da kuwa shi bai makace da shi ba ne? saboda ba lalle da ya ɗauko su ta kowane ɓangare ba amma dai kuma ya ɗau sani wani abu nasu ko ya sani ko bai sani ba haka ba a bauta wa Allah da tsoro kawai ma'ana kullum ya zan harkar tsoratarwa ce kawai a ranka sannan ba a bauta Allah bin raja wato har kullum ka rika sa tsammani ba ka kawo maganar Allah yana da ya tanadi uku ba. Allah ya zai zai sa wato zai zai kama mai laifi zai yi akwai kullum tunaninka ai ramar Allah ta yalwaci dukkan komai ai Allah mai gafara ne Allah mai yafiya ne Allah mai tausayi ne saboda haka mutum ta ci gaba da kaso bararsa yana yin abin da ya ga dama an taɓa shi ce a Allah mai tausayi ne da haka ba zai taɓa gyarawa ba shi kuma kullum maganar da yake maganar rahmar ubangiji yake amma baya maganar azabarta kullum maganar da yake maganar aljanna yake amma baya tuna akwai kuma wuta wutan nan an tanade ta ga masu saban Allah saban nan babba ne ko kuma karami ne wato kafirci ne ko ma'asiya ce kowanne daga cikinsu zai iya shiga wuta to idan mutum baya tuna wannan sai dai kawai rika tuna ramar ita kadai sai dai kawai ya yi ta tunanin falala kullum ya zo maganar a bashi falala yake a gaya masa falala me zai ya shiga aljanna har ta kai ma wani in za ka gaya masa sunna sai ce to me falalarta wato sai an gaya masa me zai samu sai ka faɗi farashin in ya ji ya yi masa yi <laughs> farashi ya yi kaɗan ya ce to sun nonin da yawa to kaga duk wannan wannan bai dace ba sufaye suna da wannan musamman mutaakhirun waɗanda suka zo daga baya baya bayan sufancin ya ya an jabalwala shi an lalata shi an yi kirkire-kirkire da yawa a ciki an shigar da abubuwa na bid'a a ciki na saban Allah da yawa musamman ta fuskar aqida har ma ya zama na suna da abin da suke kira al-haqiqatul al abin cewa man shahada al qadariyya lam yanqusul khalqa wato duk wanda zai ga hakika ta kaddara to ba zai ki halittun Allah ba cewa man nazara ila al-khalqi من نظر إلى الخلق بعين الشريعة مقتهم ومن نظر إليهم بعين الحقيقة عذرهم kaga wannan mummunar magana ce cewa wanda zai dubi mutane da laifin da suke yi ya kalle su da fuskar shari'a sai ya je yana jin haushinsu. su ya ga wancan yana shirka wancan yana bautar gunki wancan yana yi wa Allah izgili wancan yana karyata ayoyin Allah wancan yana karyata manzannin Allah wancan yana taɓa dokokin Allah da gangan wancan yana tuskuna wa muminai yana tuskuna wa masu kira zuwa ga Allah in ya dubi irin wannan sai ya jin haushin masu irin wannan aiki suka ce to anan ya kalle su ne da ido na shari'a wato ya kalle su ne da ido na doran shari'a shari'a ta ce yi kaza bar kaza sai ya ga wani ya ki barin abinda shari'a ta ce ya bari ya ki yin abin shari'a ta ce ya yi suka ce in ka kalli mutane da wannan idan to sai ka ji kana jin haushin su suka ce amma inda za ka kalle su da ainihin haƙiƙasi da ido na haƙiƙa a darahu sai ka ba su uzuri sai ka ga cewa suna da uzuri me ma'anar ainul hakika wato da ido na hakika ma'ana ka ɗauka cewa su ba abin nan da suke yi kaddara ce ubangiji ne kaddara musu su zama haka to da za ka ji haushin su kaga sai ka ba su uzuri in ka ga mai bautar gunki yana bautar gunkin sa ka ba shi uzuri haka Allah ya kaddara masa ya zama mai bautar gunki in ka ga mai saban Allah yana saban Allah sai ka bashi uzuri haka Allah ya kaddara masa mai shayi giya ne mazinaci ne farawo ne tabbashi ne mai ne shi sai kai masa uzuri ka ci haka Allah ya kaddara masa ya zama haka sai ka bashi uzuri ka bashi hanzari to kaga anan babu al'amuru bil ma'ruf wa nahy anil munkar ba za kuma babu babu aqidar alwala wal bara babu aqidar kaso dan Allah ka kidan Allah su abun su duk ta abin nan saboda haka su a wajen su duk abin da kaga mutum yana yi kawai Allah ne yake yin abu wannan shi da aqidatul jabar to kaga anan wanda zai ce ya kalli masu saban Allah ya ba su uzuri to kaga anan baya duban janibin khaufi janibin raja kawai yake dubowa har ma abin ya wuce iyaka ba wai ma waɗanda suke masu saban Allah kaɗai ba har ma masu bautar ɗan maraƙi masu bautar shanu masu bautar gumaka ruwar wasu ruwa itatuwa masu bautar dodo da tsafi da waye duk za ka iya ba su uzuri kaga wannan babu shakka rushe addinai ne ma gaba daya ba addinin musulunci ba dan duk addinai da Allah ya aiko sun zo ne da ainihin kira ga mutane duka zuwa ga ta Allah shi kadai da bauta masa da barin duk abin da ya sabawa dokar ubangiji duk wani addini da Allah ya turo da wannan ya zo ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت كذا أكيدر cewa من نظر إلى الخلق بعين الحقيقة أدره ta rushe dukkan abinda da annabawa suka zo da shi da fafutukar da suka yi kai da gwagwarmayar da suka yi a wajen mai wannan aƙida annabawa gwagwarmayar da suka yi sun yi aikin banza sun wahalar da kansu kamata a yi mutane uzuri shi yasa za ka samu su ibnul arabi آه، ابن عربي الحاتمي الطائي مي للتامل الفتوحات المكية ولا أجنن شيء وادما أبن مبتين يبوي تاوى كبير ألا يبوي تاوى توشيني ما نلكي شيء وذلك لأن الحب المجرد ودعواه تنبسط النفوس فيه حتى تتوسأ في أهوائها وتصبر ده شيء أنترسو جمالة يتصبر ده أنترسو يتصبر ده يبوي تاوى ألا كبير يتصبر ده شيء أنترسو daga awar maganar su kana son Allah kana son zatinsa yace tabbata din nufusu ilai fihi wato rai na samun wato sakewa rayuka na sakewa a nan hatta ta tawassa har su fadada wato gure gure ta gure su ko su fadada cikin soyayyen zuciyarsu idza lam yaz'aha wazi'ul khashyati lillah idan tsoron Allah bai hana mutum ba ya masa linzami wato kawai ka ji cewa kai kana san Allah Allah yana san ka sai ka ji cewa kai dan san Allah ne babu abin da kuma Allah zai maka don ma abin da kai shi kenan kai ai masoyinsa ne dan fadar sani. kamar yadda ake gaya ma wasu wawaye a ce da shi in dai kun riƙewa ne to Allah zai so in kuma Allah ya so ku shi kenan kun gama hayewa ko ma mai ku je ku yi ma ko ma komai ma an halatta muku ku je ku yi kawai haka in babu tsoron Allah shi kenan sai mutum ya je abin da ya ga dama yace hatta qalat yahudu wa nasara har ta kai yahuda da nasara saboda wannan da'awar da suke da ita a zuciyarsu ta cewa su Allah yana son su su yan gatan Allah ne su ahlul lahi ne sai ta kai suna cewa nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu mu ƴaƴan Allah ne mu masoyansa ne to kaga saboda babu tsoron Allah shi yasa da ka bauta wa Allah bil khawfi wahdahu gara ka bauta wa Allah bil khawfi wahdahu da ka bauta wa Allah da tsagwaran su kawai to gara ka bauta Allah da tsagwaran tsoro domin shi tsoro abinda zai sa shi ne wato za ka kori wasu amma kuma za ka hana wasu su kuma su faɗa cikin laifi kuma kai ma za ka yi kokarin ka hada kanka tunda ka riga ka tsoratar da kanka sosai duk da ba daidai bane shi wannan tsoron ya wuce iyaka to amma alal akalla ya fi wanda zai rike alhubbu wahdahu shi yasa malamai suka ce wanda ya rike alhubbu wahdahu fa huwa zindiq wannan musuluncin gaba ɗaya zai rushe amma wannan watakila zai takura musulmi ya sa wasu su fitar da ƙauna? amma kuma a wannan lokacin har ila yau kuma zai hana kansa wani abin na saban Allah da ya riga ya sa dokoki masu tsauri kaga dole shi ya shi kiyaye dokokin shi yasa kawarij a tarihi suka zama suna da gaskiya ko hadisan kawarij ba su ba a damuwa don an karɓi hadisi daga kawarij saboda an san su suna da gaskiya mutumin da yake ganin saban Allah ma'asiya kafirci ne kaga ba zai wa annabi ƙarya ba da haka su suna da suna da wannan a imran ibn hisban dai ne daga cikin waɗanda suke manyan khawarij dai ne daga cikin masu kira zuwa ga kawarijanci amma bukari ya rawaito hadisin sai na cikin kitabul lilal shine ne ma yake wata waka yana cewa lokacin da da yake zuba abdurrahman ibn zujib yake cewa ya zarbatan min taqiyin ma arada biha illa liyablugha min dhil arsh ridwana yana cewa ya wannan sara wato saran da ibn abdurrahman ibn muljim yayin sayyidina ali ya kashe shi yake cewa ya wannan sara da ya fito daga mutumin da yake tsoron Allah wanda ya yi wannan saran ne kawai don ya samu yarda Allah wato har yana zuga ma wanda ya kashe sayyidina ali domin suna ga sayyidina ali ya kafirta da ga kashe shi samun yarda Allah ne to duk da yana da wannan aqidar ta kawarijawa hadisin sai yana da cikin bukhari amma ba za ka samu yan shi'a ba ba ka samu rafida ba saboda su rafidan wato su sun mai da ƙaryar addini ce yanzu nan ya maka ƙarya ya faɗa abin da ba haka ba su sun ɗauki wannan addini ne domin shi ne abin da suke kira tafiya tafiya ka zauna da mutum kullum ya riƙa gaya maka abin da ba haka yake a zuciyarsa ba mun ta habbar da muna son su mun yarda da su ruwa ba zagin su amma kuma da ya koma gefe zai tura musu ashar zai zazzage zai ci su amma kuma mu haɗin kan musulmi muke nema wani haɗin kai kake nema ga musulmi ka zo gaba ɗaya ka rushe sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ci mutuncin su kuma ka ci haɗin kai kake nema ya za a yi haɗin kai haka mutum ya biro gidan ka kashe maka ƴaƴanka da ƴan uwanka da dangin kai ce ni kuma na zo da mu haɗa kai da kai kaga kaga akwai akwai akwai wauta ka zo ka ci mutuncin mutum ya zo cikin dangin ka ya zagi ba banka ya zagi ba maman ka ya zagi babban ka ya zagi babban wanka sai ce gaskiya ina son mu haɗa kai da kai sai ka ce eh wannan zai zai mu haɗa kai tunda kai mutum ne ni mutum ne kana da kafa ina da kafa kana da ido ina da ido saboda haka za mu iya mu haɗa kai kana karewa wata kenan to haka a suke za su dan nace shi ina nufin ba. Shi abu na yanzu za su ci mutuncin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ci zarafin da na Aisha sujada sun hansa sujada sun sayi na abubakar da umar da abu huraira da almubira da mu'awiyar da abu sufiyan kuma su lallabo su ce mu haɗin kai muke so da musulmi to kaga karewar ƙarya kenan da yaudara ina wani maganar haɗin kai take nan sauraka su a gurin su ƙarya addini ne wanda ya fi kowa iya yaudara da ƙarya to ya fi kowa iya addini Ya fi kowa lada a a cikin babubukan littattafan su inda suka yi magana akan takiya kusan addinin gaba ɗaya ma sun mai da shi takiya to shi yasa ga duk wanda ya kai aqidar sa ta kai aqidar raf aqidar wannan bakar bakin shi'ancin na zagin sahabbai da kafirta su to wannan babu za ka za ka samu ahlus sunna sun yarda da hadisin sa ba sabanin khawarij baka da ka bautawa Allah bil hubbi wahdahu ko bil raja'i wahdahu ka bauta Allah bil khashiyah don alal akalla kai za ta yi maka linzami shi da bala ya ce wa yuzadu fi mudda in mahabbati min mukhalafati shari'ati ma la yuzadu fi alal khashiya wato ana samu ana samu a saba wa shari'a a cikin waɗanda suke da'awar so abinda ba a samun irin wannan a cikin waɗanda suke masu khashiya masu tsoro wato masu tsoro duk da ana samun abubuwan da suka kauce wa shari'a a cikinsa da yawa to amma wanda yake cikin alul mahabbati alul mahabbati su ne da ƙarfi abinda su bayan suka yi garkuwa da shi kenan to an fi samun saban Allah a cikinsa sama da abin da ake samu a cikin alul khashiya wani haza qarana khashiyata biha fi qawlihi ta'ala sai yasa ubangiji ya ambaci tsoro ya hada shi da da da soyayya wato في قوله تعالى إن الله يكتوى هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ وانا الشيء أبن أكي مكو القوري لشيء هذا إن إلى قوم وزوى الجنة وأذلفت الجنة المستقيدة غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ وأن ساكمكونا الجنة شيني أبن أكي القوري لشيء أكي القوري لشيء أكي مكو القوري لشيء لكل أواب حفيظ ga dukkan wani mai komawa zuwa ga Allah ta hanyar tuba ya bar saban Allah hafizin mai kiyaye shari'ar Allah mai kiyaye tubansa baya yin tuban muturu man khashiyar rahmana bil ghaibi wanda ya ji tsoron Allah mai rahama bil ghaibi a duk da baya ganin sa duk da baya ido da ido da shi baya taba shi ya ji shi baya shakar shi amma kuma yana jin tsoron sa wa ba'a bi munib ya zo wa Allah da zuciya bai mayar da al'amari ga Allah Allah ya ce udkhuluha ku shiga aljanna bi salamin da aminci zalika yawmul khulud wannan ita ce rana ta dawwama malai ce wa kana al-mashayikh fi sunnati malamai waɗanda suka yi littattafai a harkar sunna يذكرون a عقائدهم مجانبة من يذكر دعوة muhabbati a cikin سوء suka yi bayani akan a kaurace ma wanda yake yawan da'awar su shi yana san Allah shi yana san kullum magana ta su ne masu san Allah mu ahbabu rasulillahi mu ahbabu lahi ahlul lahi kullum magana su kenan wanda wanda da'awa ce mai hadari ka rika jin kuku ne masoya Allah kana mau kallon mutane makiya manzon Allah kana da'awar kai ne mai san manzon Allah kana yi kallon mutane ba su tare da Allah ba su ambatan Allah ba su zikiri ku ne alul layi masu zikiri domin wannan wannan aqida tana da hana da hadari in ji malam yace malaman sunna da suka yi rubutu akan sunna a cikin aqidunsu da suka rubuta suna cewa a kauracewa wanda yake yawan da'awar al-mahabba wal khawd fiha da kukutsawa a cikin labarin mahabba min gairi khashiya ba tare da halar tsoro ba wato ba ka same shi yana tsoro ba baya tsoron ya saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam baya tsoron ya sa biwa sunnar manzo Allah karance baya tsoron ya sunnanta bid'a ya kare ta ya bata ya bata goyen baya baya tsoron ya ya ci dukiyar al'umma baya jin tsoron ya shiga haƙƙin wani duk da baya gabanta shi dai kawai abin da yake ji shi Allah yana son shi yana son Allah shikenan an gaya masa cewa in dai ka shigo ka bi hanyar nan tamu shikenan kai ka kai ka gama komai da komai an riga an gama an gama yi maka komai kawai sai sai hawa jirgi a tafi ba haka za ka samu galibi waɗanda suke so su yi ɓarna a doron ƙasa suna fakewa da irin wannan hanyoyi sai ya je akwai ko wasu nafilulu ko wasu riddai ko wani zikiri da za a bashi a ce in kana yin wannan ba ka da matsala in kana yin wannan kullum to ba ka da matsala ko a ce in dai kana son wani in dai wani kana son shi kana masa hidima to kai baka da matsala wa man yuhibbu wa man yuhibbu li wa man yarani fi jannatil khuld bila buhtani wanda yake so na wanda yake ya ganni yake so na ko ya ganni ko yake so na to kawai dan aljanna ne bila buhtani dan kaka karya ta shi kace ina hujja sai ce ba karya nake ba in ba karya kake ba ina hujja annabawa an gansu ba a ce wacce wanda ya gansu ya shiga aljanna ba annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ba da ya mutu sai da ya masa sallah ya je ya ba da rigarsa aka yi masa likafari aka je aka sa shi a kabari ya sa shi da hannunsa a cikin kabari a dan wutar arewar gani kenan kawai haka maganar ka ce kai in an ganka ko ana son ka shi na kai ko dan aljanna wannan ai kaga farna ce ba tsantsanuwa ba to wasu an dora su akan haka cewa inda kuna son gane kuna tare da wani kuka ji kuna son shi za ku liƙa hotunansa za ku rika zikiri da sunansa akwai a wasu gurare inda ake zikiri da sunan wani mutum ba Allah a ta maimaita sunansa shi ne zikirin to in ka yaga kai ka gama ka gama haye gada ba ka da matsala to shi ne malai yake irin wannan waɗanda ba sa halartun tsoron Allah a zuciyarsu ba sa tunanin akwai dokoki da musulunci ya zo da su ya hana kaza ya yi umarni da kaza yace malaman sunna na farko da suka yi rubuce-rubuce sun yi gargadi akan tsaurace ma waɗannan lima fi zalika min al-fasad saboda barnar da take cikin irin wannan da'awar allazi waqa fihi tawa'ifu min al-mutasawwifa abinda wasu kungiyoyi na sufaye suka fada ciki wa ma waqa fi ha'ula'i min al da yake itiqadi abinda irin waɗannan kungiyoyin sufancin suka fada ciki na mummunar aqida wal a'mal da miyagun ayyuka أوجب إنكار طوائف لأصل طريقة التصوف بالكلية Wannan ya ja wasu ma. daga cikin malamai suka ce duk wani wanda aka jingina shi da harkar sufanci ma ba mutumin arziki ne mutumin banza ne wato saboda ganin abin da suke gani daga wajen sufayen na saɓan Allah da ɓarna da da'awa da cika baki da holoko sai ta kai ma duk wani wanda aka taɓa ce musu aiwa da ma sufi ne ko suka jin sufayen na takama da shi sai su haɗa su yi musu kuɗin goro kamar yadda mun dade kaga a ƙasar nan in aka faɗi shi Abdul Qadir to ba a raga masa an ce da shi bakin dutse an ce da shi talwaya <laughs> ba abin da ba a gaya masa ba saboda irin abin da muke ganin masu jingina kansu da shi suna yi sai muke tsammanin shi ya koya musu yace ai masa haka irin abin da muka ji suna faɗa na karamomi na ƙarya da sifofin Allah da ake jingina masa ko ina kake ma yana ganin ka ko ina kai magana yana jin ka sai nake ga kamar shi ya faɗa da haka sai muka gaba ɗaya sai muka haɗa muka yi musu kuɗin goro muka ce shi ma falwaya ne shi ma baƙin dutse ne to da ƙarshe kuma karatu da ya karatu sai aka gane cewa a ah, mutumin na ashe sharri aka yi masa ba ruwansa sai muka gane kamar yadda kiristoci suke wa annabi isa alayhi salam haka shi ma aka yi masa kamar yadda matsafa suka yi wa annabi suleiman alayhi salam suka ce matsafi ne a gurin su ya tsafi Allah ya karyata su shi ma haka aka yi masa da haka sai muka yi bayani akan cewa mutumin kirki ne mutumin kirki ne kuma ahalus sunna ne wato da yana nan duk karatuttukan nan shi zai jagorance su za mu zauna mu saurari karatunsa saboda ka kaga abinda ya faru a cikin mabiyansa shi ya jawo masa shi ne na abinda da ibn taymiya yake cewa saboda irin abinda ya faru cikin waɗannan sufayen na ɓacewar aƙida da ɓacewar ayyuka har ta kai wasu jama'a ma suna inkarin asalin hanyar masu sufancin ba gaba ɗaya hatta sara al-munharifuna na har ya zan waɗanda suka karkace a nan suka zama sinfi guda biyu sinfun yuqirru bi haqqiha wa batiliha akwai waɗanda in an ce kaza sufanci ne ko ka sufi ne ya faɗi kaza to kai an gama an gama bashi naski kamar ka ja masa alqur'ani ko ka ja masa hadisi shi ka gama masa bayani inda za ka ce sufi ne wa da shehu da ne faɗa shi kenan wa sunfun yunkiru za su laha. wani kuma yana inkarin gaske da take cikin hanyar da ƙaryarta gaba ɗaya wato gaba ɗaya wa abinda duk ya fito daga wannan wato ba ya masa kuɗin goro saboda haka duk abin da zai ji an ce ai wanda yake faɗar wannan magana ai sufi ne kawai zai karyata magana ko da ko gaskiya ce ita gaskiya ana karɓar daga kowa ne ba ka cewa wane dan yana da barna ko dan yayi abu kaza shi kenan ya faɗi gaskiya ma kai abu ƙarya ce da aka ɗauka ba wannan ba daidai ba idan har ya zan shedan iblis wanda babu wanda ya kai shi ne batun kafirci duk ma wanda ya kafirci a dalilin sai kafirci shi ya jefa cikin kafirci ya faɗi gaskiya annabi ya ce ka wa huwa kazu. to ina ga wani wanda yake mabiyinsa ne kaga babu shakka in ya faɗi gaskiya za karba ballantana kuma waɗanda su ba su nutsa ba su nutse cikin abin da yanzu kake gani da sunan sufanci ba a baya mun yi magana akan cewa shi sunancin nan baya biyo matakai matakai ne har yanzu matakin da yanzu muke ganin sa akai sanda aka fara batun sufancin ba a haƙe ba mun yi wannan bayanin a baya daga baya ya rika abubuwa suka rika shigo mata suka rika shigo mata har ma ya zo ya gurɓace gaba ɗaya lalace har ta kai ma abubuwan da ake faɗa da sunan sufancin ba abin da za ka kira su ce kafirci karana to kaga ashe ba za ka ɗauka al a awa'il wanda ibn taymiya ake kira mashayin waɗanda ake jingila masu sufanci su ma ka suke ba ba ka ɗauka haka ba sai dai in ba kai karatun tarihi ba ba kai karatun tarihi ba baka lalle ka ka bincika ba shi da watakila za ka yi irin wannan a kudin gora ɗin gaba ɗaya ibn jauzi abu faraj rahman ibn jauzi a cikin tafsir iblis ya yayi magana akan sufayi yadda abubuwan ya suka fara yake cewa a zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallama sunan da ake bawa mutane ko dai a cewa na mumini ne ko a ce wani musulmi ne wato ana jingina shi ga imani ne ko musulunci a ce musulmi ko mumini daga baya kuma sai aka samu zahidi abidi a ce wani zahid ne wani abidi ne wato mai gudun duniya ne ko mai ibada ne yake sannan sai wasu mutane kuma suka taso suka rataye zuciyarsu da zuhudu da yawan ibada suka ƙaura cewa duniya suka koma kawai harkar ibada ita kadai tsagwaranta suke yi suka mai da wannan ita ce hanyar bin su suka kadaita da wannan aka san su da ita suka zan suna da wasu halaye nasu na musamman to waɗannan tafiya sai tafiya sai aka fara ce masu su aka fara kira ɗayan su sufi saboda saboda gudun duniya ta kai suna son ya abin tufafin suf wato gashin dabbobi da shi suke sutura to duk wanda aka gaina irin shigar wannan sai zan shiga ce da take bambance su da sauran mutane duk wanda ga yana wannan shigar sai ake da shi sufi ne shi ma sufi ne wato me yasa irin wannan kayan ne shi ma ya bi tafarkin su to duk da cewa a wancan lokacin kawai abin da suka saka a gaba shine batun ya za su yi ibada ya za su yi tasbihi da zikiri ya za su aure shi duniya duk ya za su fita daga cikin sha'anin jama'a wannan suna na sufi ya faru ƙamlar a kai. kafin shekara ta ɗari biyu waɗanda suka fito da shi suka yayata shi sai zan sun ba shi fassaroli daban-daban kamar da ibn jauzi yake cewa wa abdaru an sifatihi bi idaratin kasira suka yi bayanin suka yi bayanin ma'anoninsa da bayani bayanai masu yawa wanda a taƙaice in ji shi ibn jauzi yake cewa abinda bayanin yake nuna anna tasawuf indahum riyadatu nafs ko riyadatu nafs wato sufanci a gurinsu shine ka ba wa kanka training ta yadda za ka miƙa za ka rika bayuwa tana jayuwa da biyar Allah da gudun duniya ka ba wa kanka training ya zan ta saba zuciyarka ta saba da gudun duniya da haƙuri da yunwa da haƙuri da wahala ya mujahada tsarrai da raddihi anil akhlaqir razila ka yaƙi ɗabi'unka ka daina miyagun ayyuka wa ja'ali ala al-akhlaq al-jadila ya zama da ɗabi'unka sun zan ɗabi'u ne masu kyau kana da judu kana da hakuri da juriya kana da ikhlasi kana da gaskiya da sauran abubuwa masu kama da haka abin da zai sa ka samu kyakkyawan yabo a duniya ka samu kyakkyawan sakamako a lahira yace to na farkon su haka suke to abinda za su ba wa kansu na training na horo zuciyarsu ta zama tana da juriya da hakuri da gudun duniya da san mutane da san karamci da tsoron Allah da ikhlasi wannan shine abin da na farko suke kai sai yake wa ala hada kana awailul qawmi wala labbasa alaihim iblis fi ashiya'a sannan daga ba iblis sai yazo sai ya rika kawo musu wasu abubuwa na rikitarwa yana sa musu a cikin hanyar tasu ثم لبس على من بعدهم من تابعيهم sannan waɗanda suka zo daga baya su ma ya ta shigar mutu da abubuwan rikitarwa a cikin tafiyar tasu fakana eh, fa kullama maza qarnun zada uhu fil qarni tali ibnu zai ke duk sanda zamani ya wuce wani zamanin ya zo iblis sai ya ƙara sa ran cewa yana fa samun nasara a cikin tafarkin nan abin da ya jawo saboda tafarkin ba ilimi duk sanda aka kaura cewa jama'a ka je can bayan gari ka gina wani ɗan ɗaki kana kawai kana bauta Allah ciki ba ka so shiga cikin jama'a ba ka neman ilimi ba ka zama gurin malamai babu shakka iblis zai sa zai sa rai a kanka sosai zai yi kyakkyawan fata sama da ko a kanka sama da kowa saboda kai ka kaurace cewa ilimi shi yasa yake fa ba ba zamanu zada qama'uhu fi qarni tali fa zada talbisu alaihi sai ya ci gaba da kawo musu rudani da rikici a cikin tafiyar su yace ila an tabakkana min al-mutaakhirin ghayat tamakkun har shi ɗan ya samu dama yayi nasara nasara iyaka a cikin waɗanda suka zo da ƙarshe shi ɗan ya riga ya karbe tafiyar ya zama shugaban tafiyar ibn al-jawzi yace wa kana aslu talbiti alaihim annahu saddahum an al-ilm farkon rikici da ru'u da ya kawo musu a tafiyar tasu shi ne ya hana su karatu ya hana su ilimi tun farkon sha'anin sufanci an gina shi akan gujewa ilimi gujewa duniya kakkarka zama a cikin kufi haddasana haddasana fasfurog ya daika anhu ya daika anhu shi da zarar ka je sufi ya fara haddasana haddasana to ka fita sha'aninsa ya lalace wato zai bar wannan hanyar don ka fara haddasa haddasa ka ka komo cikin hadisai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka samu waɗannan abubuwan da ake yi ba sai da ka ce in ka ga sufi ya fara haddasa na haddasa na to kawai ka kaurace ka fita sha'aninsa kamar yadda suke cewa in ka ga sufi a kasuwa to wannan ka haƙura da shi kawai wato wanda ya bar ya bar hanyar sufancin amma yanzu ga shi da su bayan da su ake kokowa a kasuwar ne wannan ya ce farkon abin da ya kawo musu na rudu shi ne ya hana su ilimi kuma ka kula har yanzu a harkar sufarci ilimi ba a ɗauke shi da muhimmanci ba sai dai magana falala da karamomin shehi da zikiri da ziyarar kaburbura da cin ƙasar kabari da bukukuwa haka samu wannan ne kawai duk wani taro da biki ne don ya ka zo ka samu taro irin wannan ilimi ake karanta wanda littafi aka buɗe ana karanta ko na sufancin ba sai a zauna a haɗu a faɗi falalar wani ko karamomin wani a tashi to ka zauna kai kullum karamomin wani kake ji kai ba ƙasan karamar shi wani ɗin nan kai ba ka nemi tasa karamar mana to kaga daga nan iblis ya fara samun kansu wa arahum anna al-maqsud al-amal ya nuna musu ku je ku ta zikiri da wulidi da ibada shi ne kai abin da ake bukata a wajen malamin ibn al-jawzi yake cewa falamma affa masabih al-ilm indahum takhabbatu fi dhulumat yayin da ya bushe fitilun ilimi a cikin su suka yi ta fagamniya cikin duhu wanda yake cikin fagamniya cikin duhu duk inda ka kama hannunsa kace ga kofar fita na jinka zai kawai baya ganin komai duk duk yake gani da ya ji wani ya kama shi aiga ta inda za mu bi sai ya bi shi to tarkar da iblis ya fara musu kenan in ji ibnul jawzi yace fa minhum man arahu al-maqsuda min dalika tarku ad-dunya al-jumla wani ya nuna masa kawai ka guje wa duniya gaba daya ka daina shiga jama'a ka daina harkar kasuwanci ka daina karka yi aure karka yi bacci wani ya dinga takama ce shekara arba'in shi bai kwanta ba baka kwanta ba saboda haka yake farafadu ma yuslihu abdanahu haka suka guje wa duk abin da zai ba su lafiya ya gyara musu jikinsu wa shabbahu almal bin aqarib suka rika kwatanta dukiya da cewa kunamu ne dukiya kunama ce wa nasau annahu khuliqa lil masalih suka manta cewa dukiya an halicce ta dan maslaha shi yasa za ga dukiya a wasu gurare Allah ya kira ta alkhair wa innahu li hubbil khair la shadid kaga ana li hubbil khair ay li hubbil mal in taraka khairan lil wasiya alkhair ana almal ubangiji ya kira shi alkhair saboda alkhairi ne idan ya zan a hannun bawa na kwarai dukiya ta halal a hannun bawa na kwarai alkhairi ce ni'mal malu salih lil abd salih annabi ya ce ma dalla da dukiya ta kwarai a hannun bawa na kwarai ashe ba laifi ka je ka nemi kuɗi ka yi tara kuɗi ka zama mai kuɗi ba laifi kai ba matukar dai za ka bi hanya ta halal kuma za ka ciyar da shi inda ya dace to su sai suka nuna cewa ai kuɗi kunama ce wa ba da zofin hamdi ala nufus suka kai matuƙa wajen wahalar da kansu in ji ibnul jauzi حتى إنه كان فيه من لا يتجه هل يزن أشكين سأكون نباع كوكا جيا ديم دائما أزوليك فوق أتيك با ما يدى يقدر وهؤلاء كانت مقاصدهم حسنة شو أن متانا فرق وتكتا ونيا قريب غير أنهم على غير الجادة سيدة سنبو تهجر دباء إتتي هجر من الله وفي من كان لقلة علمه يعمل بما يقوم إليه من الأحاديث الموضوعة وهو لا يدري yace daga cikin su akwai wanda saboda karancin ilimin sa duk wasu rubutun hadisai na ƙarya da aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karba ya rika aiki da su saboda karancin ilimi yace sun da aqwamun sannan sai wasu mutane suka zo kuma cikin tafiyar fasa kallamu lahu fil ju'i suka yi musu suka rika musu maganganu da wa'azi akan zama da yunwa wal da zama da talauci wal waswasi wal khatarat da waswasi da abubuwa masu karsuwa a zuciya kullum magana da suke kenan wasu wasi kullum ka rika wasu wasi a ranka kullum ka rika kawo abin a maganar falalar yunwa kamar yadda gani a iya ulumuddin na gazali ya yi babi guda akan falalar yunwa ina yunwa take da falala fi ta biyu yunwa ai bala'i ne ubangiji ya kira ta bala'i wala nabdu kun bi shay'in min al-khawf wal ju'i amma ka zo ka ce wai zama da yunwa a zauna da yunwa kawai ba gaira ba dalili ba don ka rasa ba in dai yau ka yi sadaka ne sai ka samu lada abinda ka sabo ka bayar sai ka zai kai ka haƙura ka zauna da yunwa ba komai wannan ba laifi ka yi isari a nan ka fifita buƙatar wani akan taka amma Allah ya baka abincin da zaka ci ka ture ka ce ba za ka ci ba kai kafi son ka zauna da yunwa in ka ga irin rubutun hadisai daga gazali ya kawo a cikin yawon lubuji don ya faɗi falalar yunwa abin ba gani in ka ga irin bayanai da ya kawo da misalai na wasu masu zama da yunwa sai ga kawai in dai haka addini yake gaskiya kai ka haƙura a ce kada ka ci abinci sai idan ka ji cewa bakinka gaba ɗaya ba danshin yawu ya kushe ka matsa ka motsa ka tsotsa ka ji ba ba to lokacin da aka yadda ka ɗan samu gurasa ƙwaya ɗaya ko rabin gurasa ka ci ko kuma sai ka tofar da yawunka ka ga ba da ya sauka kai saboda babu wani abu na maiko amma in ɗanyen guda ya zaɓa su kaka ci da saura daga ga gaba tsotsewa ba to kaga in aka zama wa mutane aka addini yake dan Allah wa zai addinin nan hai ba wa sannatu fi dalika mithlu al-harith al-muhasibi har ta kai kamar su harith al-muhasibi muhasibi hal littafi akan irin waɗannan littafin al-muhasaba na al-harith al-muhasibi shi imamu Ahmad gargadi suka rika yi akan karanta shi suka ce littafin bid'a ne magana abu zur'a tana nan lokacin da aka tambaye shi game da littattafansa yake littafan bid'a ne ku kaurace musu to littafai ne da za su raba ka da tafarkin manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa magana abu zura tun razi sai daga cikin manyan malaman hadisi yasa ba sa gabi ji da su ba ne ce wa ja'a qaruna fa sai wasu suka zo suka tsara ta ce ba za ba sufancin fa aka rubi sifatin bai yanzu da bai yanzu biha sai suka tsara ta ce sufancin sai suka tsara ebo wasu sufofi suka ce wannan sufofin su za su tabbatar da cewa na sufi ne kasu ana yin gaba kuma abubuwa suna ƙara tsauri wasu kuma suna shigowa su ga cewa kai batun yunwa din da yawo a jeji da zama a jeji da rashin bacci mu gaskiya ba za mu iya ba amma kuma ya kamata mu ci gaba da tsufancin kaga dole a yi kwaskwarima kamar yadda ake yi wa kundin tsarin mulki kullum kowa ya zo ya gaba ya tashi da manufarsa ba sai ya tsara kwamiti ya ce a yi masa gyara to haka sai aka tsaki tacewa suka ce to yana daga cikin alamomin sufi al-istifasu bil muraqqa ya rika sa kaya masu maho masu faci sannan wal wajd wal ya rika duk abin da ya ji a ransa kawai ya dauka gaskiya ne ya aiki da abin da duk ya ji a ransa kawai ya yi fatawa da shi ya kira mutane a kansa ya yi rawa ya yi tafi duk alamomi ne na cewa eh shi sufi ne wa da bil jawaratin nazafa amma su waɗannan sun ɗan ƙara sun ɗan sha bambam da waɗancan na baya wajen yin tsafta da tsarki sun ma zan al'amur yunanna ibn jauzi ya ce al'amarin sufanci kuma bai gushe da ana ta ƙara ƙara a cikinsa wal ashiya ya gauna lahu awza'an shehu ne suna ta sa masa ka'idoji iri-iri wa yatakallamuna bi waqi'atihim suna faɗar irin abubuwan da su suka yi duk abinda wani shehi yake ya zama kuma ƙa'ida ne a cikin tafiyar wa yattafiqu ba'dhum ala al-ulama amma dai kuma suna nan akan ne kauracewa malamai la bal ru'yatu ma hum fihi aw suna ganin abin da su suke kansa fi koma wani ilimi cika hatta sabahu al-ilm al har suka kira shi ilimi na batini waja'alu ilma shari'ati ilma al-zahir suka bai da shari'a ita kuma ilimin na zahiri saboda ka nasu ya fi wa min man kharaja bihi al-ju' ila al-khayalat al-fasida daga cikin su akwai wanda saboda tsabar yunwa sai da ya zama kamar mahaukaci akwai wanda ma suke haukacewa har yanzu a sa su a daki a hana su ci da sha ba iska isasshiya ga wani wuriji mai wahala ga ba bacci to daga nan yau da gobe an kulla mutum ya yi sati ɗaya biyu uku shi ke nan sai fara fita daga hayyacinsa sai fara hauka sai fara sumbatu wadda al-iskal haqqi wal hayman fihi har ta kai ma ya rika cewa shi yanzu ya zama Allah ko yana san Allah ko ya rude a cikin Allah fa ka'annahum takhayaluhu shakhsan mustahkana sura fahabu fihi suka bai da Allah kamar wani mutum ne ko wata yarinya ce ko wani namiji ne mai kyau wanda suka suka mato wajen sa wa ha'ula'i bainal kufri wal bid'a ibn uh, ibn al-jawzi yake waɗannan suna tsakanin kafirci da bid'a thumma tasha'abat bi aqwamin minhum al-turuq sannan daga ba ɗariƙu kuma sai suka zo kowace ɗariƙa sai ta ja wasu kowace ɗariƙa sai ta ja nata fa fasadat aqaiduhum yace aqidun sai suka gama lalacewa kuma samina ula man qala bil hululi daga cikin su akwai wanda ya kirki aqidar hulul cewa Allah zai sauka cikin wani shi ma ya zama Allah wa minhum man qala bil ittihad a cikin su akwai wanda yake ganin in an Allah ya haɗu da wani zai shi ma ya zama Allah wa ma zala iblis yukhabbithu bi funun al bid'a iblis bai gushe da yana sa su fagamliya da ainihin cikin bid'o'i daban-daban hatta ja'alu li anfusihim sunanan har suka ran suna da sunnoni da kawunan su wanda su saba sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana doguwa da tafi wannan ibn jawzi wani in ya ji magana sa sai ce a gurin ibnu tabiya ya dauka wannan maganar ta shi wannan malamin ya zo tun gabanin ibnu tabiya yau shaka ji ibnu tabiya shekara ta ɗari shida eh da sittin da ɗaya ɗari shida da sittin da ɗaya shi kuma wannan malamin ya bar duniya shekara ta ɗari biyar da tasa'in da biyar kaga an ya mutu tun ba ba a ibn ba amma kun ga irin yadda ya sifanta maka yadda sufanci yake kaga in ka zo ka ce su ibn taymiya shi su ki to za ka yi da maganganun ibn jawzi shi sanin sai da nan talbisu iblis maganganun da ya faɗa sun fi wannan ya ci gaba kun ga ya ɗauko maka tarihin abin yadda ya fara har lokacin da aka fara kiran ma da sufi har lokacin da aka fara yin wasu abubuwa wanda yake cewa suna yi da kyakkyawan niyya amma kuma sun saba wa sunna har ta kai ya kai ga waɗanda yake ganin abinda ma suke kafirci ne kawai hakan ana magana sufanci kasancewa wani abu ne mai dogon tarihi sama da shekara dubu wanda ya biyo zango zango zango har ya zo kan zangon da yanzu yake kai yanzu duk wanda za ka samu yana sufanci yana jinginuwa zuwa ga wata ɗariƙa to yana kan wannan abin na ƙarshe da ibn jozi yake faɗa mafi shaharar ɗariƙu da muke da su ɗariƙar tijjaniya ka duba ka duba jawahirul ma'ani ka ga irin abubuwan da suke ciki dukkan abin da wannan ibn jauzi yake faɗa wallahi su ne a ciki sai yasa littafin ba zai karantu ba mun sha irin wannan kalubale ce tun da dai rigima ake akan ɗari mun ce ɗari kullum suna da kyau mu ne ba mu gane ba ana cewa mu ba mu gane ba tun da mu ba mu shiga ɗari kun ba za ka ba mu gane ba to a ganar da mu mana ni shi waɗannan littattafan da muke cewa a cikinsu an yi kaza an yi kaza sai ku ɗauko ba a ah, ba haka Allah ya ce ba hal inda kun min ilmin fa tukhrijuhu lana ilimin da ke gare ku ku fito mana da shi mana Allah ma ne ma ya fito masa da ilimin to kuma mun ku ce ba za ku fito mana da shi ba ko ne mun je mun fito da shi ku ce mu ne <laughs> ba zai yiwu ba sai a fito sai a ce maka kaza da yanzu na faɗi alhaqiqatul qadariyya wanda suke cewa man shahada alhaqiqatul qadariyya faqat anhu takalif shin wannan haka yake ko ba haka yake ba ni ne da fahimta ba sai a zo a bayanin da ya haƙƙatul qadariyya din abubuwan nan da suke cikin jawabin ma'ani marasa daɗin faɗa wallahi ba su karanta wa'azin da izala sai a baya ai ba ta hango komai a cikin jawabin ma'ani ba wallahi ba su gani ba ai da balbalin da suke yi sai ya fi abin da suke to abin da aka gani salatul fati ita aka yi ta da wurwuran a kanta ta fi qur'ani ta to wallahi akwai magana da tafi wannan akwai maganar wa'adatul wujudi tsantsa a cikin sa maganar duk abin da aka bautawa Allah aka bautawa wata maganar in ka ganta wallahi ba za ka yarda da wani ba sai ka ƙara buɗa ka gani ko ba zai tsaftace ba ba yadda za a ka tsaftace shi yanzu kwata akwai sinadarin da aka zuba a kwata an gane kwata akwai sinadarin da za ta koma garai amma wallahi shi ba zai ta gagara kwata ai hakuri magana ce ta kawo magana saboda anan ibnu ya yayi magana don akwai waɗanda suka ɗauka cewa ai ibnu taymiya ma ya yabi su ya yabi su fa ya yabi dariku a ibnu taymiya bai ba inda yabi Ya yi magana akan sufaye farko farkon yadda al'amarin su akwai mutanen kirki da ake jingina sufancin ba mutanen banza bane wannan kuma muna faɗa kullum muna faɗa wasu sunaye da ana jin su a bakin waɗancan ana jin suna faɗa Ibrahim na Adam muna faɗarsa Suleiman Abu Suleiman Darani muna faɗarsa Junaid ibn Muhammad sayyidu Ta'ifa muna faɗarsa ko muna cewa waɗannan ba su yi waɗannan abubuwan da da yanzu ake yi da sunan sufanci ba kaga a ke kenan mun yarda a farko farkon abin bai kai haka ba amma daga yadda ibn taymiya abin ibn jawzi yake faɗa su abubuwan da gaba su suka lalace ɗan yayin galaba akan su ya lalata akidun su haka yanzu ana so a yi sufanci to a koma kan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama in dai sufanci shine tace halaye da ɗabi'u da zaman mutum mutum ya zama na kwarai to babu abin da ya kai sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa sannat wa sinfin yunkiru haqqaha wa batilaha wasu kuma suna inkarin gaskiyar da ke ciki da ƙaryar da ke ciki gaba ɗaya kamar alaihi qawaidu min ahli kalam wal fiqh kamar yadda wasu kungiyoyi daga cikin mutakallimi da masu alil kalam da fiqh suke kai mala yake wa sawabu abin da yake daidai inna ma huwa al-iqraru bima fiha wa fi ghayriha min muwafaqati al-kitab wa sunnah a yadda da abin da yake cikin waɗannan hanyoyi da ma wasu su abin da ya dace da al-kitab wa sunnah a yadda da shi wa inkaru lima fiha wa fi ghayriha min mukhalafati al-kitab wa sunnah ayi inkarin abin da yake cikin su da ya saba wa al-qur'ani da sunnah kamar dai yadda ka san mawkifi ko matsayin musulmi ga hadisan ahlul kitab abinda suke gurin ahlul kitab abinda ya dace da alkur'ani da sunna a yadda da shi abinda ya saba da alkurani da sunna a jefar da shi to haka ko ma wane ne zai yi magana abin da ya dace da alkur'ani da sunna a karba abin da ya saba alkur'ani da sunna a mayar masa kayansa Allah mu madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce zamu ikon bidda ya nuna mana ƙarya ƙarya ce zamu ikon kauce mata sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wannan yake cewa bayan yayi sallama menene gaskiyar maganar da ake kafa hujja da ita ana jinginawa imam malik na cewa man tafaqaha wa lam yatasawwaf man tafaqaha wa lam yatasawwaf faqad aw man wa lam faqad ma'anar abin da hausa shine wai wanda ya yi ilimin fikihu ma'ana ya san addini amma bai yi sufanci ba to ya zama zindiki ko wanda ya yi sufanci bai yi ilimin fikihu ba to ya zama fasiki wani magana ƙarya ce a duk wanda ya ce maliku ya faɗa ka sai kawo isnadin zuwa ga malik ko ya kawo magana a cikin littafin malik ko ya kawo isnadin ta wani ya ji daga wani har zuwa ga malik sai a duba kuma isnadin a ga lafiyar a wa kawai magana ka kawo ta kai ta faɗar ta a matsayin maliku ya faɗa kai daga jima Malik ba zai faɗi wannan to shi wanda sufanci ne shi ga yamun wani dariƙa waye wuri ji aka ba shi yake yi abinda muka san maliku da shi ilimin hadisi su kuma a gurin su ilimin hadisi ba hanya ce su ba duk wanda yake neman ilimin hadisi ma a kakkaɓe masa hannu a fita sha'anin sai zuwa ka gama maganar wannan haka wannan magana ƙarya ce ƙarya ce ƙarya ce ba gaskiya ba wanda yake mai askari ya ce ba a sallar juma'a biyu a gari daya idan aka yi juma'a nan ga tsohon masallaci wato idan aka yi juma'a to na dai gane me yake nufi a to mai askari ya faɗa mu bashi a ya faɗa wannan ba shi ne yake nuna cewa ya zama hukunci ba sai idan ya kawo masa dalili da zai kafa hujja da shi akan annabi sallallahu alaihi wasallama ne ya faɗa haka amma kawai shi ya faɗa wannan ba hujja ba ce babu wani dace da ya nuna haka abinda ake yi masallaci kuma bukata ke sa a yi shi na'am ana son a tattaru a guri guda in haka za ta samu amma idan akwai bukatar a yi wani masallacin saboda yawan jama'a babu laifi babu inda aka hana yin wannan za haka wannan magana ba ta da wani dalili ba ta da wata hujja kuma akwai hujja sai a kawo na yi rantsuwa da alkur'ani kan cewa ba zan ƙara aikata wani aikin safo da nake yi ba amma daga baya na koma na aikata shi to yanzu kuma na bari tambaya shin menene matsayin rantsuwar da na yi da farko da alkur'ani kuma ta yaya zan roƙi Allah ya yaze min rantsuwar da na yi ta farko na ruwan da alkur'ani rantsuwa ce domin alkur'ani sifar Allah ce wanda ya rantse da sifar Allah ya rantse da Allah alqur'ani maganar Allah ce maganar ta sifar ta ce wa in ahadun min al-mushrikin istajaraka fa'jurhu hatta yasma'a kalam Allah saboda alqur'ani maganar Allah ce wanda ya rantse da alqur'ani ya rantse da sifar Allah saka alqur'anin rantsuwa ta kullu idan ka karya ta to za ka yi kafara za ka yi kafarar rantsuwa fa kafaratu it'amu asharati masakin من أوساط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فتيان ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم وأنا شيني أبدا أبنجد يفعل أنا كفارة شير دا مسكيني زوة دا دا أكاكين أبنجد أي كسي أذري مع عشره مساكين من أوساط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم قوة يموت السترع أو تحرير رقبة قوة أنت baiwa ko bawa kamar lam yajid wanda bai samu waɗannan abubuwa ba ba zai iya ciyarwa ba ba zai iya tufatarwa ba ba zai iya ɗanta baiwa ba fa siyamu thalathati ayyam sai ya azumin kwana uku wannan ita ce kafarar rantsuwarku idan kun yi rantsuwa dalika kafaratu aymanikum idan halartu. saboda ka wannan ita ce kafarar da zai yi in ya haka shi kenan wannan kuma yana cewa na tashi sallar asuba sai na ji ni cikin najasa sai na wanke tufafi na to bayan kwana uku ina wanke sai na ga akwai najasa da bata hita ba to mala ya zai sallolin da na a baya ana in kana nufin najasa maniyi ko bani ba najasa ba ne bisa kauli raji bisa kauli mafi rinjaye wanda dalilai suka fi mara baya maniyi ba najasa bane saboda haka ba najasa ba ka gani mani ka gani saboda kan kai sallah ma ba wani abu mun kuma kana nufin najasar wato gaba bawali ko wani abu na bayan gida ko wani abu a cikin tufar ka wanke kana san ya fita ka je kai sallah daga baya ka ga akwai sallar ka ta baya ta yi babu maganar sai ka sake sallah ka wanke najasa daga tufafi ko daga gurin da kake sallah wajibi ne ba wai sharadi bane ne na sallah akwai bambanci tsakanin sharadi da wajibi sharadi shine abin da in babu shi to babu sallah wajibi ko abinda in kai sakaci da shi kana da zunubi kana da alhaki to kuma anan babu ma sakaci a ciki ka yi iya yin ka kuma daga baya ka fuskanci a kurkure to sai ka wanke saboda sallolin da zaka fuskanta nan gaba na baya kuma muna maka fatan Allah ya karbi aikinka ana iya yin sallah da wankan idi ko juma'a kamar yadda ake iya yi da na janaba a'a na janaba raf'ul hadath ne dauki kari ne babba shi yasa ubangiji ya ambace shi bayan alwala in za ku yi sallah ku yi alwala in kuna da janaba ku yi wanka haka alkur'ani ya nuna in kuna da janaba sai ku yi wanka in za ku yi sallah don haka ba sai ka saki alwala ba in ba ka da janaba ka yi alwala ta isa da Allah ya faɗi za ku sun ila salati fasulu wujuhakum wa aydiyakum ila al kuma wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn sai ce in kuntum junuban fatahharu wankan idi wanka ne na sunna ba wanka ne na wajibi ba kuma ba na ɗauke kari ba ne wankan juma'a shi ma wanka ne na wajibi amma kuma shi ba na ɗauke kari ba ne saboda haka shi ba matsayin ba zai zauna a makwafin alwala ba don haka ba za ka yi sallah da shi ba a hadisin nan da yake cewa u zamzama liman bala wato ruwan zamzam yana ga abin da aka shafi dominsa ana nufin idan mutum yana da bukata masu yawa zai iya shan ruwan zamzam da nufin Allah biya masa wannan bukatar haka ne ko ba haka bane na'am haka ne wanda shine zahirin hadisin wanda yake da bukata ya sha ruwan zamzam ya yi addu'a ba wai kawai ka sha ruwan zamzam ka sha kurumin ka Ka sha da diyar ka yi addu'a ya Allah ina fatan kaza kaza ina ka roƙi Allah da babban masaki to ana fatan Allah ya ansa maka shine abin da ake nufi da hadisi za ka dai girman bukatar ka kar ka ga cewa ta fi ƙarfin wannan me ingancin wannan hadisi in imru'ul qais sahibu liwa'i shi'ri ila an-nari liwa'i shu'ara ila an-nari wato imru'ul qais shine ma'abocin tutar mawaka zuwa ga wuta hadisin bai inganta ba sannan yake menene bambancin imrul qais ba shakka wuta zai tafi saboda ya mutu kafiri ba musulmi ba zai ce ana cikin alul jahiliya amma ba duka alul jahiliya bane za su kubuta dan Allah menene ingancin cewa mai littafin kitabul azami dan shi'a ne kuma malam menene ingancin littafinsa abul faraj al-asfahani a ba shi an ce ake an jefe shi da wani abu mai kama da shi an ce amma kun jefan shi ma da nasibanci ba ma shi an ci ba nasibanci kuma littafin sa akwai kwashe kwashe kitabul azami littafi ne kamar bola yake wato za ka iya tsintar wani abu mai amfani a bola amma kuma mafi abin da ya fi yawa a cikin tarkace ne da haka ba littafin arziki ba ne idan mutum ya yi haɗari tare da iyalanta sai duk suka mutu shi ya tsira su za iya shin za ya yi musu azumi ko ba zai yi ba abinda ke fahimta daga tambayar shine direba dan ba direba ne ba bukatar a yi tambayar in shine direban shi ya tsira suka mutu na'am shi shine sabab din wasu don haka zai mutu zai yi azumin kafara ba wai dan suna iyalansa ba shi kenan ai iyalansa ne ba wani ba sannan ya ce idan mutum ya banke mutum biyar duk suka mutu a lokaci ɗaya shin azumin sittin zai yi ko kuwa kowa sai ya yi masa nashi sittin ɗin maganar a lokaci ɗaya ba da wani tasiri a tambayar in dai ka banke su kuma a sanadiyar wannan bankewar suka mutu ko a nan take ko bayan kwana ɗaya wannan ya mutu bayan kwana ɗaya wannan sati ɗaya wannan ya mutu amma dai duk wannan dai bankewar ita ce ta yi sanadiya kaka duk hukuncin ɗaya ne kar ka kara da cewa a lokaci ɗaya ko da a lokaci ɗaya ne abinda ya kike magana mai inganci mai dalili shine kowanne zai masa azuminsa kowane rai zai masa kafararsa ba za ka dubbule su su da su rai ɗaya ba don kafarar ta kasar sanadiyar salwantar wannan rai ya za ka haɗe su su duka ka ɗauke su a matsayin rai ɗaya ba sababin ake duba ba ka ce ai sabab guda ɗaya ba ne a'a abinda sabab ɗin ya haifar in mutum ɗaya ne shi kenan in mutum biyu ne biyu za a yi kafara ka za ka yi kwana abin nan shaharai ne muta tabi a yi ko wanne ka yi masa shaharai ne muta tabi a yi dai wanda yake cewa muna fatan alkhairi Allah ya saka duniya da lahira da yake bayan haka muna neman alfarma a wajen malam da ya nema mana wajen ɗan uwanmu musulmi da ke wannan waje ko za a samu a ɗauki nauyin karatun nan a gidan rediyo musamman fm domin wanda ake sawa a gidan tv ba kowa ke samun ganin shi ba saboda muna da wahalar wutan nefa da kuma tsadar abin da man fetur da ka kara da haka ba ta iya zuba mai da kullum to na karanta maka abin da ka rubuta san haka ka ta isa ga waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ba su iko ya hore musu abin da za su iya bayarwa domin a ci gaba da sawa waɗanda suke ƙauyuka ma su ji domin waɗanda suke da ƙauyuka babu shakka za su fi amfana da na rediyon daga nan har daura za a ji har zuwa jibiya da sauransu sai har kano ma akwai waɗanda da suna saurari. har maraɗi kaji wani ya ce halle ga malam malam adam saboda haka wanda yake son yayi wannan jihadin ko ba a buɗe take mu dai abinda za mu iya shi ne mu zo mu karanta mu fassara mu yi bayani gwagwara abinda Allah ya hore mana duk sati dai inda da rai da lafiya babu wani uzuri za mu zo mu yi wannan bi iznillahi ya rage kuma yan uwan mu kowa ya bada tashi gudunmawa ya yi abin da zai iya yi kuma duk abin da kai Allah wa, dan Allah kai kuma dan kanka kai ka yi dan Allah kai za ka mori abin a duk wanda zai shiryu a dalilin ka to kana da sa har tashin kiyama don haka wannan wata kofa ce wata ke a buɗe dan ba mamaki a irin haka kai da mai karatun ku yi kan kan kan ladan na yanzu kusan ko wata kila kai ka ɗara shi ma da aka zabe kofar nan a buɗe kuma muryar ka abinda ka faɗa na karanta na isar maka ga waɗanda suke wannan guri masu wadata 'yan siyasa masu manyan ma'aikatan gwamnati yan manyan 'yan kasuwa manya da ƙanana ma duk suna iya shiga cikin wannan eh, aikin alkhairi ina ga na ya kamata mu tsaya sai sati mai zuwa insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi